yau muna safiyar lahadi 23 ga watan 11 watan zulqa'ad amin barakallahu fikum litinin 23 ga watan 11 watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara bakwai, wadda ta dace da daya ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 na roƙon allah subhanahu wa ta'ala inda ya tattali rayuwar mu a wannan masallaci na juma'a na makera nan cikin garin huntuwa a ramar huntuwa a jihar katsina nigeria muke wannan ibada ta sallar asuba allah ka bi ibada da muka yi inda muka kure iya mana na roƙon Allah subhanahu wata'ala inda muka fara wannan ne da aikin alkhairi Allah ya mu cika shi da ayyukan alkhairi abin da yake cikin wannan yini na alkhairi Allah ya sadar da mu da su gaba daya abin da yake ciki na sharri na roƙon Allah ya tsare kamar yadda yake roƙon sa subhanahu wata'ala imana ta goma shi da dacewa da duk alkhairi da suka rage a cikin rayuwarmu da kuma ba mu kariya da tsaro daga duk wani sharri da ya rage a cikin rayuwa ɗan masu albarka mu kalli hadisin anas dan malik allah ya ƙara masa yadda wanda imam muslim ya ruwaito shi da wadansa daga cikin malamai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salatu man kunna fihi wajada bihi halalata iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما فيهما وأن يحب في الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله وأن يكره أن يعود في الكفر وفي رواية في الجاهلية بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أعاذنا الله وأجابنا من النار annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salatun man kunna fihi wajada bihin halawatan iman abubuwa uku wanda duk ya hada su to ya ɗanɗani zaƙin imani wannan sai yake nuna mana imani yana da wani ɗanɗano wanda ake ɗanɗanan ɗanɗanan kuma ɗanɗana irin ta alewa a wajen yara ko da shi imani ba ɗanɗanarsa ake ɗanɗana ake jin ɗanɗanan akan harshe ba a'a an kwatanta alhalawa alawa da imani ko ɗanɗanan imani saboda abu ne duk wanda kowa ina so da aka yi zuwa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam halwa wal ma'il bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina son zaki kuma yana son abu mai sanyi da aka dana kwatanta mana wannan ɗanɗanan da kowa ina to bari a gaya mana imani ina da irin wannan ɗanɗanan gama shi ɗanɗanansa ma'anawi ne ba shi ba ne wato na ma'ana ne ba abu ne da za ka ɗanɗano ɗauko ka ɗanɗana ka ji zaƙinsa a kan harshe ba a'a ina baka bushasha ina baka karfashi ina baka jin daɗi ina baka farin ciki kana shan abu mai zaƙi za ka ji kana son sa allah ya fi ɗaci ba kamar ɗaci ba duk wanda ka ga yana cin ɗaya shan ɗaci to kalli fuskarsa za ka gane cewa lallai wannan abin da yake sha dole ce ta sa yake sha waɗannan abubuwa ne guda uku ya rasu nan ba fita ya kuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwa a ce mutum yana jin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su suka fi soyuwa zuwa gare shi ma siwa huma fiye da wani su wanda duk ba Allah ba wanda duk ba Allah ba ba ka san su kamar inda kake san su ma'ana kana san su fiye da inda kake san kanka alamar wannan shine ka sauka akan hukuncin su وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من ذا هنا الله إنا جامنا سوى bai kamata bai kasancewa ga momini namiji ko mace in Allah da manzo suka yanke hukunci a ce suna da zaɓi shi wannan momini yanzu yana da zaɓi kaga asalin wannan ayar malamai sun tattauna dalilin saukarta bari mu ɗauki ɗaya daga ciki sababin saukarta aka ce wannan ayar ta sauka akan zainab bintu jahsh Allah ya ƙara mata yadda lokacin da manzala su sallam ya nema wa zaidu dan harisa aurenta shi zaidu ba balarabe ba ne zaidu ba shi da dangantaka da larabawa zainab kuma balarabe ya ce bayan balarabe ya ce bakwarin shi ya ce jama'a in kana so ka san darajar ƙwarin shawa mata shine wanda ba balarabe ba in ya auri bakureshiya in ya tashi zai maka alfahari a zamanin da sai ce sarfini mata ta bakureshiya ce yanzu kai yake wa yake asali wa yake alfahari da miji ko da wani a tsakanin ma'aurata miji ke alfahari da mata ko mata ke alfahari da miji kaga mata ke alfahari da miji to amma yanzu ita saboda daraja in kai wuri bakureshiya kai ba bakureshi ba sai kai alfahari ta kai matar ka bakureshiya ce saboda yadda suke jin ƙwarishawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai je nema wa zaidu aurenta akwai dan uwansa abdullahi dan jashi sai dan samu damuwa zainab a ce za a ba ta bararren bawa bayan ba balarabe bai ne bawa ne yan tashi aka kuma shi za a kamar zainab a ɗauke ta ba to sai dan nuna dinayar yake sai Allah ya saukar da wannan aya a wata riwaya ita zainab ta ce tun da manzo Allah ya ce shi ita da aure zainab zainab za ta wuce dan ta san hukunci ne daga Allah saboda ne annabi wa ma an da hawa shi ba shi ba soyayya ba san zuciya cikin al'amarinsa duk abin da ka gani in huwa illa wahyi yuha wahyi ne Allah ya masa saboda haka sai ta karɓi zaidu a matsayin wato miji wanda za ta aura ta haƙura da ta alfahari da ta take aure balarabe wanda ba kure shi ba ta haƙura da wannan ta aure wanda ba balarabe ba kuma ‘yantaccen bawa a garinsu cikin darajar shi ne Allah ya saukar da wannan aya sai ga zainab Allah ya tabbatar da imaninta kuma ya saka wata ka'ida wasu guideline wani layi wanda kowa zai hau in dai aka ce Allah ya ce annabi ya ce to babu magana idza qala al-izar fa saddiquha fa inna al-qawl ma qala al in dai aka ce annabi ya faɗa to ba sauran magana sai ka sauka daga kan ra'ayinka ka sauka daga kan fahimtarka ka sauka daga abin da kake so ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta saboda ka sai ta imani sai ta miƙa wuya sai Allah ya tabbatar da mai imani ce ƙarshe ku ga sakamakon da ta samu Allah subhanahu wata'ala sai ya jibanci ya fitar da ita daga wannan yanayi kuma ya ba darajar da yanzu haka ba don wannan abin ya faru ba da ba za ta samu wannan darajar ba kuma sannan Allah subhanahu wata'ala ya mayar da wannan auren saboda wata hikima da take cikinsa wadda za a bar wa duniya ta rayu a kansa shine harancin attabanni shine hankaka mai dan wani nasa kai adaptation dan wani ka dawo da shi ka ce ya zama danka da haka da Allah yayi na bai bata lamarin sai ce ud'uhum bi abaihim kusa aqtasa indahum ku kira su da iyayensu kowa a kiransa da sunan mahaifinsa wani dan wani kana ce wani dan wani alhali ba shi haife shi kuma wannan matsala ce da malamai sun tattauna ta da yawa jama'a kuma mun bari tasirin turawa ya yi tasiri a kanmu yanzu idan mata ta yi aure ta yi je cire sunanta daga sunan babanta wani ta a kuma na shayar da ta wance wani yanzu wannan sunan nasa sunan mijinta ya zama shi da matsayin sunan mahaifinsa wannan kuskure ne li abarihim akwai waɗanda suna abin da zumunta sukan ɗauki ƴaƴan 'yan uwa su rike in zo kai su makaranta sai su sa musu sunan wane wane da wannan da yake yake yanzu ka girma ka koma ka je ka yi afidali babu kyau ka je ka canza ko da takaddunka ba za su sauya ba ai dama wannan ana faɗa cewa eh, takaddunka za su ci gaba da zama yadda suke sunanka a wajen aiki zai ci gaba da zama da kake ike amma dai ka barranta zuwa ga Allah subhanahu wataala daga wancan abin da ya faru na na zainab allah sai aurar da ita ga manzan allah sallallahu shi da kansa ina nema ina hulba ina sadaki ina wuri ina kaza da haka na na zainab in matan manzan allah za su suna alfahari sai ta ce duk a ƙasa ka ɗaura wasu iyayenku suka aurar da ku ni daga sama ka ɗaura aure na kuma allah ne ya ɗaurar da ni shi da kai wa ka samu yake da wali wacce mace ka samu take da wali kamar nata to a cikin maza kuma wanda namiji ka samu yana da miji kamar nata sallallahu alaihi wasallam to da haka jama'a bin umarnin Allah da bin umarnin manzo Allah su sallam alkhairi ne ga wanda sai sai wa ayyuhibbal mar'a, la yuhibbu illa fillah abu na biyu ka ji kana son duk wanda kake so ba don komai ba sai don Allah jama'a akwai ta gaba a nan wanda ya kamata mai kokarin gyara sai ka ji mutum ya ce ina son wani don Allah amma in ka tambaye shi me yake yi wa Allah da kake son su saboda babu ko wallahi ne dai Allah ya sa mun san sai eh. Allah yana sa soyayya a cikin zuciya amma in ka kana son su saboda Allah kai trophy ka ce ga abin da yake wa Allah shi sa kake son sa wallahi san sa nake saboda makarantar alqur'ani wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik shi qur'ani da ma daraja ne kima ne Allah yake har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ga wani sai ce shi qur'ani daraja ce gare ka ya rasulullah ya muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa qaumik kuma daraja ne ga mutanen da aka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda yace ta'allamul Qur'an ko khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama mafi ficinku mafi alkhairi daga cikin ku shine wanda ya koyi karatun alqur'ani da yayya kuma yake karanta da mutane na'am wannan gaskiya ne ai idan kana yawan karanta abu ko abin da aka kana ce kana karanta shi alama ce ta soyayya to yanzu kana mu'amala ne kai tsaye da zancen Allah subhanahu wataala jama'a shi kuma zancen Allah ina sa ka ji kana san Allah saboda in ka san sirrin alkur'ani in kana sanin ma'anonin alkur'ani in kana sanin abin da kake faɗa kai sanin kanka ne annabi yayi gaskiya da cewa khairal hadi hadi muhammad ko menin ahsanal kalami ko ahsanal hadisi kitabullah mafi kyawun magana shine zancen Allah gaskiya ne to da haka yan uwa masu albarka dan uwa mai albarka duk wanda za ka so ka so shi dan Allah ba wai kawai jin ji kai kana son sa zuciyarka kawai kake son sa ba a ga abin da za ka yi proving ai za ike yi wa Allah misali karatun alkur'ani kiyamun laili yawan azumi yawan sadaka yawan kyauta yawan sada zumunci yawan kaza ayyukan alkhairi duk inda za a yi wa'azi da shi duk inda za a yi karatu da shi duk inda za a yi kaza da shi ka rayar da wannan abin ko ka samu wannan abin shi ne zai ce eh wane da kake so kana son sa ne Allah amma kawai sai ka ji kana son sa to sai ka ji kana son mawa ma kai magana sai ce Allah kawai Allah ya samu son sa a to dan Allah kai son sa Allah ya dada waka Allah ya dada kiɗa Allah ya dada rawa Allah ya dada da da da Allah ya dada su bai dada su waɗannan abubuwan to da aka sai ka samu menene dalilin da yasa kake son wani da kake so to shine zai amfani ka kiyama duk soyayyar da ba ta amfani ba a lahira jama'a ta zama aikin banza al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin masoya yan gani kashe na a wajen soyayyen kiyama za su zama to makiya ne da sashin su ran kiyama za ka ganshi ka ce shi ya batar da kai shi ma kaza dalilin sa gashi zaka shiga wuta ayi tsine ne ne Allah ya tsare to da haka jama'a in mun tashi soyayya ne ta dan Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kadis takmal al-iman man ahabba fillah wa aba fillah wa mana'a lillah wa ahabba fillah wa abghada fillah wa radiya fillah wa sakhata fillah abubuwa shida wanda duk ya haɗa su ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika imani duk wata kofa ta imani ya cike wanda ya bayar dan Allah ya hana dan Allah ya so dan Allah ya ki dan Allah ya yarda dan Allah ya fushi dan Allah to wanda ya haɗa waɗannan abubuwan ya tabbatar da inna lillah mu na Allah ne yanzu kai da kai da kaya kaya da duk mallakar wuya to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ya ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri wa fi riwaya fil jahiliya ba'da is qadahu Allah min kama yakrahu an yudafa fil nar kuma mutum ya ringa jin ina kyamar ikoma kafirci ko ikoma jahiliya irin abubuwan da aka baro gabanin zuwan izalatul bid'a wai kamata sun ko ai ga yan elders na mu manya sun san abin da aka ceto boka gobe da nisa damfara wayo azanci neman sa'a sai ga wani wani ya samun hannu wani ya samun ido wallahi wani shine a'a musulmi baya haka wannan ya taho mu gama da aƙida ta musulunci to wannan abin da aka keto aka zo aka samu kai a halin yanzu ka ji kana kyamar ka koma cikinsu ka ji kana da wani abu ba annabi ya faɗe shi ba ba Allah ya faɗe shi ba ba wani sahabi ya faɗa ba ba wani mutumin kirki ba wani ɗan tasha wanda aka kama shi aka kulle shi saboda ya yi fawon nayin ya yi zambar cikin aminci na kuɗi ya kawo abu wai ce kuma wai ya fi abin da Allah yake faɗa ko ya fi abin da manza Allah ya faɗa kuma sai kai da wai ka karɓa wai kake ba haka aka ce salatul fati take ba wai salatul fati wai ka karanta sau ɗaya zaka samu ladan sauka qur'ani sau shida aka yi gaba ka ce sau ɗari shida aka yi gaba ka ce sau dubu shida aka yi gaba ka ce sau dubu ɗari shida kai da aka faɗa ma wai in ka karanta sau ɗaya za a baka duk ladan ibada da aka taɓa yi a duniya to kai gaɓotari ne kai ina gatarin da aka shaka da shi kuma mutum wai sai karɓa iyarda ta yi falala ce zalika falalun lahi yutihi bai bayan sha'u ai falala Allah ce ina ba da ita ga wanda ya su ha amma sai baka ka abinda bai ba manza Allah ba kuma in an jima aka buɗe baki aka yi magana sai ka ce kai ne yin manza Allah tsakani da Allah girman kyauta ba soyayya yake nuna ba sai muka zo duk masallacin nan har da malalima a karamakallahi hakuri sai aka zo sai ka bai wa kowa kyauta sai ga wani sai ka ɗauki wanda ta kai masallacin gaba ɗaya ko ta ninka sai ka bai shi kaɗai wannan wannan labari kake ba mu ta yi muku gane ba bari ba ku wani misali wani mai ce da ya mutu sai ce wa na yi masa sallah wa iban limamin da shi ke bi sallah kullum ike duk wani abu tun zamanin da in aka haihuwa gidansu kun san ma mai sun cika ransu ba babbaka shi komai a gidansu shi ke sai amma da ya mutu sai bar wasiya wani yi masa sallah sai faɗo zuwa na mutum limamin da ya fusata ya fusata sai canzuwa da duk zaman da muke da shi shekara a ce bai da ni ba to kun ji wani abin nan kuma ina fatan kuma fahimci magana ne to me isa a lokacin da sallar ka ta ƙarshe da za a yi maka ka canza wanda kake bi sallah kullum shi lissafin malamin ke limamin ke sai fassara shi a matsayin rashin yadda a amalin liman ba rashin yadda ba yanzu ka ta nau'u'in su yanzu ka ya gan shi da wata sifa wadda yana kyautata wa Allah zato in ya tsaya akan gawar sai masa addu'a Allah zai amshi wannan zama imamu shafi'i Allah ya ji kansa da ya tashi zai mutu sai wasiya sai ce in na mutu wane ya mun wanka wannan nan ba shekh wane bane ba imam wane bane ba alaramma wane bane ba fafila wane bane ba wane wane a bangar to ai harkar gawa ai sai ilimi ko ba sha ai sai masa lakafa ne bai masa wanka to kasan allah ya ba mutum wani abin da sai ba shi wata basira sai ce ina so a kawo masa jota ɗin shi wanda yake rubuce-rubuce ciki mufakkira ɗinsa ɗan littafinsa da yake rubuce-rubucensa na sirri a ciki kamar diyari kawai saboda aka sai aka kawo da ya duba sai ya gaya ce wane yana bi na dinare dubu kaza wane yana bi na dinare dubu kaza wane yana bi na miliyan kaza wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza kafin ya masa wanka sai biya kudaden gaba da sai ce wankan da yake cewa masa kiyan shi ne wankan ko ba shi ba ne a yau da an ɗai ruwa na masa wanka <laughs> jama'a kun fahimta zai sauke wancan bashin da zai sauke ba to kamar haka ne to da aka mana liman ba wai ya ƙi ka ba ne baƙi ba ne yanzu haka akwai wata sifa da ya ga ani a tare da shi ina kyautata zaton in ya tsaya gaban Allah yi wa Allah kirari ya roƙi Allah yafe masa ina tsarin Allah zai yafe masa ba nan zai ba ne don kafi mu ilimi zaman to kuma kafin mu matsayi a wurin Allah alama ce kawai ta zahiri to da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun ya je na kyamar ya koma kafir ya koma jahiliya bayan Allah ya tsamo shi daga ciki kamar inda yake kyamar a saka shi a wuta da aka sai ce an yi ƙwazafa a cusa shi kenan wuta kaga dole ce za ta sa a shiga jama'a wannan ina nuna mana wajabcin lura da aqidatul wala'i wal bara aqidatul wala wal bara wanda yanzu da yawa daga cikin musulmi kai ba musulmi ba har ahlus sunna kai ba ahlus sunna kai ba ɗan salafiya kai ba su ba har ɗan izala mu eh ni dan izala ne ni dai na ce ni dan izala ne kuma haka to Allah ya mana albarka jama'a da yawa mun sauka daga kan wannan tarba ta aqidatul wala wal bara ba ce kai gaba da kowa ba amma kuma karkaji zaka jibanci mutumin da yake kin Allah yake kin manzo Allah kana gani ina saba wa Allah ina saba manzan Allah amma shine abokin hirarka shine abokin kasuwarka shine abokin cinka shine abokin shakka shine abokin hirarka illar waɗancan abubuwa jama'a suna naso da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da moyin abota da mutumin kirki mutumin kirki jama'a ba inda muke fassara mutumin kirki shine mutumin kirki ba mutumin kirki wanda yake ta'i'an lillahi wa li rasuli. mai bin bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine mutumin kirki da aka yace masalul jalis salih wal jalis su misalin abokin zama na kwarai da mummunan abokin zama na banza ka halil miskin wa na kamar wanda yake dauke da turare ne da kuma wanda yana wajen kira ina ziga ziga zigi ina yin kira ce amma hamilul misk ma an tabta Yahudiyaka, wa in ma an tabta min, wa in ma an taji da min minhu rihan ba shi mai dauke da tarare ɗayan abu ne ko dai baka kyauta kaga masu tarare duk duniya ba wanda yake su kyauta kun yarda da wannan magana in ba ku yarda ba yanzu nan sai ba ku misali to ba mai sai da tarare ne zai zo da ɗan kayan sa cin abin nan ba sai bude wata kwalaba irin gabin mu ɗaya bayan ɗaya sai ya shafa kowa to akwai wanda yake irin wannan kyautar ka zo wuri za ka ba da kuɗi ka ba kowa kaga sai su alhaji wani su honorable wani su kai su ma ƙarshen watsewa take wani ba zai samu ba ita in bai ba ku kyauta ba ka saya daga wajensa ka da kuɗin ka saya idan ba ka siya ba ita za ka samu kanshi mai daɗi daga wajensa in ne sai da turare wuri ko wanda ya sa turare izo wuri kowa bai ji kanshin saboda yana yawo ne on air akan iska kanshin eh, yake yawo abin nufi shi mai sai da turare babu wata hanya da za ka ce dalilin saka cutu sai dai idan kana da abnormality wani ya ji kanshin sai ya cutu to wannan kuma wata matsala ce kai ta shafa walha la hukuma lahu sai ce shi kuwa mummunan abokin zama in ka da abokin zama ɗan magaru ka da wani dan bid'a wanda ya sha bid'a ya koshi ka da wani wanda dan fankan-fankan ne kawai a rayuwa ba sa da ya je ne ya dawo ina aka kwana ina aka tashi a ina yake daga ina yake ina ya dusa bai sani ba to ka samu matsala sai ce kamar mai hula ziga zigi ne a wajen ziga sai ce in ma an yi harika siya ba ko dai kona maka tufafi ka zo ana zaune shi yana ziga zagi ai da yake hurawa haka nan dama mikera ne ko da kyau an yanka ke na akan gaba ana zigawa haka idan tarzatsun mai ya tashi kan mai yin ziga ike ko kan waɗanda suke zaune kaga wanda yake can gaba su yake abin nan to ina hawa kan rigar kai wannan garwashin sai bula maka riga ka cuta ko ka amfana ita idan ba kai wannan ba ta jidin minhu rihan kariha sai ka yana wari warin hambatarsa da yake yana haka yana haka shi kuma uban abin nan yana buga karfe hambatarsa na wari sai ai maka kura da shan bugu gardi da kwashe kuɗi kai ba kai za ka samu ba kuma ka zo an ƙona maka riga ko kuma ka sha warin banza to wannan mummuna abokin zama kenan in one way or the other dole in ka zauna da mai mummunar ɗabi'a sai ya nashe ka shine abin bahaushe yake cewa zama da maɗauki kanwa shi yake kawo farin kai sai annabi ya zaba mana abokan zama to da haka jama'a mu kiyayi sauka da kan wannan gwadabe na aqidatul wala'i wal bara kuma da haka annabi sallallahu alaihi wasallam na farko da yi wajen da yazo da imani da musulunci sai fara sai sa soyayya da ƙauna a tsakanin musulmai innamal mu'minuna ikhwa sannan ka je ka ga wani tarihi da manzo Allah ya kafa a duniya ba yi ba gabaninsa kuma a bayansa ba za sake yi ba shine al-ikha bainal muhajirin wal da ya hijira ya koma makka ai abin da yi sai ya ɗauki mutumin makka wanda ya yi hijira sai ya samu wani mutum madina sai ya haɗa su ya ce daga yau wannan ya zama ɗan uwanka ɗan uwa shaƙi sai ya kama shi sai ya tafi da shi gidan shi a da na haka ba wai kama ke nufi haka an fahimta amma cikin murna da abin nan zai tafi da shi ya je gidansa cewa na na'am ina da dukiya kaza da gawamin yara ba daidai ina da gona kaza da gawamin yara ba daidai gona ta wuri kaza dabino bishiya kaza ce daga yau mun yi raba daidai ina da mata biyu zo zaɓuwa da kake so saka ka aura gidana sama da ƙasa ne ka hau sama ne na ƙasa eh ka ji wanda suka yi wannan baka ji ba daga su ba sake samu ba bayan su a menene ya faru kaga idan irin mu ne yan banza ta tashi ta faɗi ta ba shi ga sassa <laughs> bunga kaga sai ka ce baci ka san banza to da yake su kuma suna da self-reliance eh, timadu ala nafs ka dogara da kanka kar wani ibo da ido ya gane sai ya baka abinci sannan kace wata ran zai baka da yunwa tashi ka nema in ya baka an ƙara tudu ciko akan tudu in bai baka ba ka haƙi naka jama'a wannan duk da aka yi tarihin kuma bai zo wani ya karba ba sai addu'a bari mu ba da misali da abdulrahman bin awu Allah ya kara masa yadda ai kaga shi da aka yi masa haka sai ce barakallahu laka fi malik wa fi ahlik dullani ala suq Allah ya sa maka albarka a dukiyarka da iyalanka kudi da ka bani mun yi raba da Allah saka da alheri gidanka hausa kana ƙasa ala saka da alƙayi eh. idan ka zo za ka shiga gida mai bene irin na da ai dole sai ka shiga ta tsakar gida to wanda a ƙasa yake aka gan shi a sama za a tambaye shi da ya kawo ka amma wanda gidansa ina sama an gan shi a tsakar gida a ƙasa za a ce mai shigo da kai kun gane ɗaya na biyu idan kuna da gida sama da ƙasa to na ƙasa shi ke da gyara ah, to kada gyara mana ta faɗo ta danne shi kun gane hikimarsu wato bayan an baka kuma an ɗauke maka duk wani liability annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kulla wannan abin da tsakanin su Abdurrahman kun ga da ya tafi kasuwa a cikin shekara goma kacal da manzo Allah ya Madina sai da ya zama to ana kirga shi daga cikin manya-manyan masu kudi a Madina kuma da ya je kasuwar wanda jari ya amfani da shi ƙarfi kuma makafa mai kuɗi ne kar ku ɗauka wai tallaka ne to a'a mai kuɗi ne amma da ya zo sai ya je kasuwa ina dako ranar farko da ije sai da izo da wani abu na tsaraba gida wannan ya nuna ne bakon alkhairi kenan baƙo mai ci da ɗan gari amma ba ahmad ahmad kodin zai ci da 'yan huntuwa ba an fahimta sai gashi ya zo da yar bakalle da haka ya kawo tsaraba a baya ina nan cikin wannan ɗan lokaci ina cikin wanda suka fandin suka ba da gudunmuwa mai ƙarfi wajen gudanar musulunci jama'a ƙarren shekarar da mazala ya rasu da ramadan izo in ka ji kyautar da ya sai ka sha mamaki kun ga dai annabi ya rasu ya bar mata guda tara a rayu Kowace su sai da ya ba ta dinari dubu ɗari kaga cikin gidan manzala kaɗai dinari miliyan uku da dubu ɗari shida baya ita aje mutanen da suka je yakin bada, waɗannan da Allah subhanahu wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ma yudrika la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ita aje suwa suka rage an samu mutane sun kai 70 da wani abu kowannen su sai da ya ba dina dinari dubu arba'in wannan saboda azumi Ta ko kullum dubu goma zai kashe dinari dubu goma ballantana dinari dubu goma ta kaso a rana in kana so ka gane yawan kudin Zaka cikin dinari dubu tana shiga ne sau nawa sau hamsin Zaka a cikin dinari dubu nisabin zakka sau hamsin ya shiga cikin dinari dubu to sai kai goma kaga sau ɗari biyar kenan sai kai sau hudu kaga sau ɗari biyu a sau dubu biyu ya ba shi kudin lissafin zakka a lokaci guda wannan kudin sa ciwo to sannan aka nemo ahli bayatin rizwan su ma kai musu tasu kyauta sannan izo kuma abin da za a ciyar a wannan wata na ramadan ibayar kuma ya ce in yana raye ina kuma wannan yanayin da yake duk shekara abin da za a yi an tara kudi ko ba tara ba ko me ta yaran zamani kun san nima dan zamani ne an tara kaya ko ba tara su ba kaya sun je ce kaya sun taru wannan ba wuce an fahimta jama'a saboda haka ƴan uwa masu albarka wannan aƙida ta soyayya da ƙiyayya mu rayar da ita cikin zukatanmu karka gaba da kowa karka fushi da kowa karka tashin hankali da kowa amma karka yadda ka zauna da mutumin da zama da shi ba zai amfane ka ba da haka ya zo ɗaya daga cikin ahadu salaf Ike cewa khairul akran man zakkaratka ru'yatuhu billah mafi alkhairin aboki shine wanda ganin sa ita na maka Allah na roƙo Allah ya ba abokan zama na kwarai ya ba abokai na kwarai ya ba mu waɗanda za zauna da su na kwarai Allah ya ba mutane masu kima masu mutunci masu daraja waɗanda zama da su zai ƙara mana kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai mana albarka Allah muna roƙonka yanayin da ƙasarmu take ciki Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana yayewa Allah zaɓuɓɓuka da suke ta gabatowa Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai Allah ka zaɓa mana shugabanni waɗanda za su taimaki addininka za su taimaki bayinka za su fitar da wannan ƙasa daga halin kunya da tozarci da suke ciki rayuwa Allah muna roƙonka ka ba mu tsaro a cikin addinin ka ba mu tsaro a rayuwarmu ka ba mu tsaro a lafiyarmu ka ba mu tsaro a iyalanmu ka ba mu tsaro a hankulanmu ka ba mu tsaro a dukiyoyinmu Allah ka ba mu tsaro a gidajenmu da unguwanninmu da garuruwanmu da ƙananan hukumominmu da jihohinmu Allah ka ba musulmi tsaro a ko'ina yake a duniya Allah ka sani ana faɗa da musulmai da musulunci Allah muna roƙonka da kai ake faɗa Allah ka iya mana wannan faɗa Allah faɗan ba namu bane Allah naka ne Allah muna roƙonka Allah ka iya mana wannan faɗa Allah muna roƙonka kar ka bar wani azzalimi ya zalunce mu Allah mu kuma ka kame hannaye mu gaba da zalunci Allah abin da muke maka na ba daidai ba kake jarrabar mu da abubuwa a rayuwa Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ikon gane su in ka ba mu ikon gane ka ba mu ikon gyara su Allah muna roƙon karɓe mu kamar yadda mu bayinka na ƙwarai waɗanda kake yi da su suke yi da kai Allah muna roƙonka ka ba mu kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare ma azabar wuta ka ji kan magabatanmu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da sarkanmu da abokanmu da almajiranmu da masoyanmu Allah muna roƙonka duk wanda ya alaka da mu da wanda ya riga mu gidan gaskiya Allah ka sai na gidan rahma Allah ka sai na gidan rahma Allah ka sai na gidan rahma Allah in mun je inda muka je suka je Allah mu ma kai wanda ta goma shi da irin abin da muka roƙa musu ka ba mu masu mana addu'a bayan mu Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaye Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya ka kuma horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah muna roƙonka ka ba mu dama kai mana ta goma shi da ganinmu da lafiyar da ka ba mu a inda kake son ka ba mu ka gan mu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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله